Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, barkamu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai miki dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimacin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar lahadi. Amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. domin ɗaukaka mukamin da ake baiwa ɗiya mata a masarautun gargajiya na jamhuriyar Nijar shi ya sa masarautar birnin Kwanni a ƙarƙashin mai martaba sarkin birnin Kwanni Alhaji Muhammad Salihu Sardauna shirya shagulgulla a wannan makon da suka hada da ba da magunguna da mace mai babban mukami da ake iya baiwa ɗiya mace a wannan masarautar ta yi na sefa miliyon tara wa asibitocin birnin Kwanni masalata da talle alfarma haka ma an ziyarci dubban ayyukan dukkan shibka itace da honorable hajiya rabi yar mai fada ta yi domin yaƙi da gurgusuwar hamada a kan iyakar jamhuriyar nijar da tarayyar najeriya ta ma baiwa masallacin nan juma'a goma sha hudu na cikin garin birnin kwanni kyaututtukan tabarmin sallah tuwafin sawa na alfarma na shaddodi sahanna alwalla da littattafai da dama masarautar ta birnin kwanni ta yi amfani da wannan damar domin kira ga kowane mutum da allah ya bashi wani mukami kamar irin na wannan matar da ya rinka taimakawa tasa al'umma kamar yanda mai magana da yawon sarkin birnin kwanni yawa jama'a tambihi. To mun taruwan gauri ne domin yau ga rana babbar rana ce gare mu. rana ce wadda muka taho wadda hajiya rabi da buke honorable za ta ba da a kokarin da ta yi na rashin itatuwa ga kwamin ɗin kwanne to wannan kokari da ta yi ba wannan ba shi ne na farko ba duk kowa san abin makasa kwanni harkar da shan itace wajen shekara wajen kusan biyar duk shekara hajiya rabi tana dasa sarrafa itatuwa tsakanin ƙauyukan kwanne da shingar birnin kwanne saboda haka nan wannan aiki da ta yi ta yi shi don al'umma kuma ta yi shi don kanta don allah ya ce duk wanda ya dasa aiki ya mutu bar shi duk da duk wani saukai sha ina ina ko bayan sha kabari zai samu ladi saboda haka nan wannan hajiya rabi sadakatar jariya ce ta yi ta yi sadaka ce mai gudana wadda ke gudana da ba da lada ko da bayan bayan ran mutum so da haka nan al'umma kasa kwanni da birnin kwanni da sunan mai martaba muna isar da gode su ga hajiya rabi biki da wannan kokarin suke kama al'ummar birnin kwanni kuma na ma fatan wannan kokarin ke ta ci gaba da yi kuma na kira ga ire-irenta 'yan bayanci da 'yan kasuwa da sauransu da a zan koyi da irin aukan da a rabi ta ke. shi da kyau aiki na alheri in mutum na yin shi a samu wasu kuma su kama su dinga yin koyin da irin shi shi yasa aka san aiki na alheri in za ka yi wani waje Allah ce a yi shi a koyi wani ce a yi shi a yi a bayani. in ka yi shi a koyi nan sakamakon shi gare ka na sai wanda ka ba sai Allah amma an ka yi shi a bayyane tana yawa wani na da abin da shi da halin shi irin shi Allah bai ba shi tunanin shi ba amma da ya ga wani ya yi sai shi ma tunanin nan tun da wani ya kaza ba ni a yi koyi da shi ne wannan aiki da ake yara da yi to shi da kyau a ce al'ummar kwanni ma'aikata mu yan bariki da yan kasuwa duk wanda Allah ya ba da shi to an yi kai ne na yi ma lalle ya yi don al'umma suna amfana da shi amma amfanin da a ƙarshe ne an koma da shi ka samu abin shi saboda haka nan muna kira ga al'ummar birnin kwanni da duka waɗanda sun ka tare da muna musu godiya da sunan birnin da sunan sarkin kwanni har sai ya muna isar da godiyar mu gare Allah ya baki ikon ci gaba da yin ayyukan alheri ga sunan al'umma kwanni muna mutu hada a yanzu. Su ma mahukumtan wannan karkara sun ce irin wannan ne ya kamata kowane ɗan ƙasa ya rinka yi domin ci gaban ƙasarsa kamar yadda mataimakin magajin garin birnin kwanni na farko na ɗaya ya ayyana. Mun zo fannin likitoci an zo mun zo likita babba mun zo likita ta ne mun zo ta masulata. kuma jiya muka koma aka ba da magani na miliyan miliyan hudu da ya eh, sai da miliyan hudu man wanda toje daidai da lokacin da muka bukata shi lokacin masu sarri ko ya san ana cikin cututtuka masu ɗimbi yawa to Allah saka da gari kuma hajiya ba tsaya nan ba da ta ce ba ta manci da malamai ba uwayen mu baka da annabawa inda su mata su jiya da mace muka Eh, ba da kaya da baka malaman masallaci goma sha hudu aka ba su kuranai da tabarmi da duk abin da ya shafi addinin musulunci allah ya saka mata da alheri allah ya tabbatar da alheri kuma ka share mun ci gaba yau an zo bisa fannin abin ci gaba na kawai faɗi ya kai. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar. To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kai miki dole. Kasuwa a kai kasuwa a kasashe jama'a barkanmu da war haka mu kuma da wannan lokaci a wannan shiri na kasuwa a kai miki dole masu iya magana suka ce wai gidan biki sai an so to a yau gani nan a kasuwar farmers market da ke nan mai tama abuja kasuwar dai ta kware ne a wajen kawo kayan marmari da kayan lambu amma yanzu bari dai mu ji daga bakin waɗanda suke kula da kasuwar to malam ko za ka gabatar min da kanka sunana atiku abubakar wannan kasuwa mai albarka alhamdulillah Eh, ni memba ne a nan farmers market mai tama to yaya tsarin kasuwan nan yake tsarin kasuwa alhamdulillah wannan kasuwa mai albarka ne babu wanda zai zo ya kuka da yadda ake sai da kaya a nan kuma da yadda ake aje kaya da kyau ba ma samun matsala a wannan kasuwa babu wani abu kuma akwai kaya iri-iri wanda duk mutum wanda yake bukatar kaya mai kyau a abuja nan to dole ya zo nan kasuwan ya saye shi shin yaya tsaron shagunan mutane kuma fa in an tashi daga kasuwa karfe nawa ma take budewa kuma karfe nawa take kulle budewa eh muna budewa karfe bakwai na safe kuma muna rufewa kamar 9:30 na dare yaya tsaro a kasuwar a tsaro alhamdulillah before dai mun samu matsala na security amma yanzu an canza security mun canza su kuma waɗannan da muka kawo yanzu security suna aiki sosai ba a taɓa mana sata ba amma can baya ana mana sata sosai to sai muka canza security yanzu security da annan babu matsala insha Allah suna aiki gwargwado hali to yanzu dai mun ji daga bakin ɗaya daga cikin waɗanda suke kula da kasuwan nan yanzu kuma bari mu je gun masu saye da sayarwa mu ji yaya abin yake kayawa ko za ka gabatar min da kanka sunana aliyu a farmers market na me da me kake saidawa ina saida su fruit da kayan salad to yaya farashin kayan marmari yake yanzu a wannan kasuwa a wannan yanzu a wannan yanayin gaskiya farashin ya karu ba kamar da ba saboda yanayin kayan ne baya samuwa sosai ba a noman shi ne ko ba a kawo muku kaman tsarin irin na noma gaskiya dan sassauta ba kamar da ba saboda yanayin kasar ce sa abun ya ja baya saboda wani muna noman shi a nan wani kuma ana shigo da shi daga waje to shine dalilin da yasa kamar wanda muke noman shi a nan kowa yana gudun yanda zai shigo ya kawo shi to shine dalilin da yasa shi kuma wanda ake kawo daga waje kin san da yin tsarin kasa ba zai bari a kawo shi ake kawo a waje to kamar dai su apple grape su foreign tangerine to duka a waje ake kawo mana shi kuma sauran abubuwa muna noma su a nan to kuma yanayin tsarin kasa ba zai bari a kawo su ba shine yasa suke dan ja idan muka je kayan ganyayyaki fa gaskiya ne su kuma wannan alhamdulillah sun samu sun kyau kuma alhamdulillah kuma alhamdulillah farashi yana nan daidai a yanzu dai muna samun sa farashin sa kuma ya zo daidai misali ba kaman ya yi haidu ba gaskiya ba kaman da ba saboda an same shi fresh kuma yana zuwa da kyau mutane sukan fito su sayi abubuwan ganin yanzu ma ana cikin halin dardar ba gaskiya mutane ba su suka fitowa sosai ba saboda yanayin kowa bai da da yanayin kasar ba ki sa mutane ba sa shigowa sosai amma dai ba a ce kuma sai dai a ce alhamdulillah saboda duk yanda ka tsinci kanka zaka gode wa Allah sunana nasir aliyu akwai lemo da abarba da kankana da gwanda da apple su tumatus to yaya farashin kaya abin wani lokaci ne yakan sauka yakan hawo wani lokaci kinga oran din yanzu ya tsada lemo kenan eh muna sayarwa akwai shi muke kashi biyu wannan ɗari bakwai wannan ɗari biyar saboda abin ya canza yanzu to ya yanayin kasuwa duk da kaya sun yi tsada na ga ka kukkulla a leda ma alhamdulillah wani lokaci kasuwan ta kan zo da ciniki sosai wani lokaci kuma saboda yanayin kamar irin yan protest ɗin nan da suke zuwa yau mutane da yawa haka ba su fito ba eh, shi yasa haka da ya yi yawa da haka nan amma wani lokaci ji ga empty nan ba komai wato duk yawan lemun nan da ka kasa akwai lokacin da za a ga ya kare akwai lokaci ko je za ki ga nan empty ne ba komai a wajen amma saboda yau ba a fito da yawa ba mutane da yawanci suna gida sunana Hafizu Usman ina sai da fruit ne am vegetable shikenan kake bukata mm. ok to a bari kudin ba damuwa a to kayan sun yi arha tun da har kyauta naga kana raba ai regular customer ne masa irin wannan da duk lokacin da suka suka zo in suka sai dan abu dan kana ya ce kawai su kyala kudin saboda wani lokacin to yaya yanayin kasuwa yake musamman ma a wannan lokaci da kasar take cikin halin ɗarɗar a to gaskiya mu kasuwa alhamdulillah muna yi bakin gwargwado kamar yadda kasa take kwance lahiya to har yanzu ma kamar ke taba kasuwa lahiya Hanya hanyar ta mu har yanzu ba mu samu wata matsala ba hanyar mu ko ina ta hanyar zuwa kasuwar mu lahiya lau an duk abu da take ba inda muka samu wata matsala misali yanzu farashin kwandon albasar nan nawa eh gaskiya farashi yayi tsada yanzu kamar albasa muna iya sayar da ita dubu biyu da biyar dubu biyar ɗari uku saboda abun ya yi yawa shi kuma dubu biyar ɗari biyar dubu biyu da ɗari uku shi ma har dubu biyu ma dai ana sayawa. to shi ta a tarugu da naga kana rabawa kyauta wanda ni ma watakila zan samu rabo na in na tashi tafiya shi kuma nawa kwandon yake. dubu biyu ne shi a kwandon a tarugu sai ma dubu biyu haka ne. to kamar naga har da su dankali kake kasawa shi kuma dankalin fa. shi dankali ɗari bakwai ne wancan dankalin mu ne na hausa shi ake kira sweet potatoes da suranji suke kiran shi dankalin hausa ɗari bakwai ne shi kwandon shi ai da sauki namu ne nan na gida in kina so ki ta umai dan abu na ke arish dubu biyu shi kwandon shi dubu biyu yaya kasuwar ta kasance yau din nan to ni a gari ni kam kasuwa alhamdulillah na taba bakin gwargwado kamar yadda nake ko da yaushe masha Allah an taba kasuwa bakin gwargwado suna na Ridwan Albabba me da me kake sayarwa kayan marmari da kuma amfanin gona dai Yaya kasuwa kasuwa alhamdulillah mutane suna fitowa su sai kaya sosai ma ga kinan a cikin kasuwa kin gani wa idonki to na ga wani wannan tanjarin din kamar shi nawa kake saida da na guda biyu ne ga nan na kasar waje ga na gida du muna da shi na kasar wajen nawa kuke saida shi na kasar waje naira ɗari biyu ne guda ɗaya na gida kuma naira ɗari yaya kasuwar mutane suna fitowa su sayi kaya musamman ma yanzu da garin yake cikin halin sai a hankali kowa dai yana dan nesa nesa ne eh to gaskiya saboda halin da muka tsinci kanmu a ciki na wannan tashin tashina da ake ciki an samu cikas wurin zuwan kasuwan mutane saboda ba don wannan tashin tashinan ba ke ma kanki ba ki samu daman hira da mu a daidai wannan lokacin bai da mutane suke zuwa kayya kayya to wannan gaskiya ka mana cika wurin harkan kasuwanci da kuma kayayyaki da muke so a kawo su saboda rufe jihohi da aka yi ba mu samu kaya a kasuwa ba na ga kamar har da su man gyada ma da su shinkafa kake saidawa su kuma ya farashin kayan abinci eh to kayan abinci ga dai shinkafa sai dai shi wannan shinkafan da kike gani na masu siga ne da wato masu diabetes kenan ba ku da wanda mutane masu lafiya suke ci eh, mu gaskiya ba mu kawo irin shi saboda mun kawo irin shi yana zama ya dade ba a siye shi ba yawwa to shi wannan kuma da ke gani basmati akwai na dubu takwas akwai na takwas da ɗari biyar har ma na dubu tara ga man gyaɗa kuma ga man akwai babba akwai ƙarami. su kayan abinci a kasuwar su ana zuwa ana saya sosai. a su ma alhamdulillah gaskiya akan zuwa a saya duk da dai lokaci lokaci ne tunda kin san mutane yawanci sukan saya ne su ajiye ana ci a hankali sai ya kare shi ba kaman kayan marmari da ake saya yau da gobe ba. yawwa. sunana lawa daga farmers market ina sai da kayan furu abin da ya shafa abarba kankan kankana gwanda da sauran kayan furuge. Na to yaya farashin kaya yake yanzu yaya mutane ma suna fitowa su sai kayayyakin nan? mutane gaskiya a yan kwanakin nan sakamakon abubuwan da yake faruwa a ƙasa ba sa hutuwa sosai sakamakon dan abubuwan da yake ta faruwa na zanga-zanga da sauransu da ba ma ganin kwastomomi sosai a kasuwa gaskiya amma yaya yanayin duk da mutane ba sa fitowa ya yanayin cinikin da da yanzu gaskiya yanayin cinikin da da yanzu akwai bambanci da mun dan ciniki sakamakon akwai jama'a ta ko'ina yanzu ku sakamakon ba jama'a sosai a gari gaskiya ciniki yayi baya sunana suleiman ga kana a wannan kasuwa kasuwa ko me ka zo yi? Na zo siya fruit ne wallahi. Dama kan ziyarci wannan kasuwa ne? Kullum ina zuwa nan kullum. To yaya farashin kaya tun da kai me wanda kake zuwa kullum ne da yadda da yanzu ɗaya ne? Kai gaskiya abubuwan ya canja ba kamar da ba. Yanzu da ya ba irin wannan zaka same shi irin kamar 300 400 amma yanzu kai magana zaka je 1000 plus. Nawa ne wannan? Wannan 500. Nawa ne gaskiya zaka bani? 400 za a Eh? 400 za a ba. Ba rage? Ai amma rage ranka dai. Wancan kuma fa? wannan 700 700 ba rage 700 ne wannan to malam ka rage masa mana an man rage a ranke dai <laughs> ka dan kara yi masa sauki an kara masa an kara masa kasuwan nan kullun ai babba ne banana in kin dube ta ba karama bane barin ba da 500 ka bani ka ba da 600 shi shikenan a'a 500 da ba ka 600 to ne ba da 600 barin ka wani da ah, to malam yaya banda kayan marmari kakan sayi wani abu a kasuwan nan yanzu ma na zo na siya shinkafa nan duk yana cikin mota amma za ka gani abubuwa ya yi tsada ba kamar da ba gaskiya yanzu sai ka daure mazajin ka mai kyau kamin ka siya ba kasa ba kamar da ba da irin shinkafa za ka samu 5 kg 50 kg na za ka same shi irin kamar maybe around 3000 25 amma yanzu sai ka ajiye kamar 6000 7000 ka gani komai ya yi tsada ya yawa ya kamata at least gwamnati su dai mana rage abubuwa su shiga kasuwa da kansu ma at least is better ya fi mana na gode wurin ya wuce wani labari sai salisu ya zo ga wanda na bawa kuɗi kuma sannan yanzu na zai rika gaya mu wani to masu sauraron mu da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu shirin kasuwa a kai miki dole kenan inda muka zo kasuwar wato da aka fi sani da farmers market a nan mai tama abuja kasuwar dai ta shahara ne wajen sai da wato kayan marmari da kayan lambu amma har kayan abinci ma ana saidawa kundeji daga baki cikin masu saye da sayarwa. A madadin wato ma'aikatan muryar Amurka ni Hauwa Umar da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya. Shirin BOA Hausa Kasuwa a kai mikido ne Kasuwa a kai mikido Kasuwa a kasashe ya take Kasuwa a kasar mu Kasuwa ga mu shirin binciko mana gahiro. Kasuwa. sauka kasuwa a kai miki dole. To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin ku na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. Ku buɗe kunnuwan ku jama'a ga wata sanarwa. To idan ana biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki na makon da ya gabata. muna tattaunawa ne akan batun sabuwar fasahar amfani da wasu kwayoyin halittu domin warkar da miki gyambo ko kuma mummunar rauni a jikin biladama cikin sauri wanda ake kira magot therapy wakilin Muhammad ibrahim kwari shine ya ɗauko mana bayanai akan sabuwar fasahar a tattaunawarsu da dr mustapha ahmed yusuf na asibitin koyarwa na malam aminu kano ya yi magana akan wannan sabuwar fasaha wanda tuni asibitin koyarwa na Malam Aminu Kanan suka fara amfani da ita kuma ya ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. ga ci gaban hirar da shi Dr. Mustapha. So idan akwai ciwo ko gyambo a wajen jini baya gudana yadda ya kamata idan wannan farin dattin nan suka rufe ciwon to gaskiya ciwon zai ɗauki lokaci. Kuma wannan rubabbiyar fata. Yawa rubabbiyar fata kenan slough kenan a turanci muke cewa so yana ɗaukan lokaci to amma cikin 'yan kwanaki kaɗan sai ga idan muka sa zai taimaka wajen cire wannan kuma wa'annan kamar na so mutane su san cewa muna yin aiki ne ya danganta akwai likitocin fiɗa daban-daban akwai likitocin bangaren kashi na orthopedic akwai likitocin da suke da shi makara misali kamar plastic ana samu yanzu muna aiki ma da kamar bangaren likitocin ophthalmology kenan su ma idan aka samu duk wani part wani bangare na jiki wanda ya mutu haka da suke son su cire muna zuwa mu dasa wayannan kwayoyin halittun bayananka da misalin da ka kawo mana na wancan mata da shi wancan matashi ya nuna kenan yanzu an samu fasahar da za a ce a asibiti an sami hanyar da ake warkar da ciwon sabara kenan maimakon a da da ake cewa ba a iya samun maganin sabara a asibiti sai dai a na gargajiya? eh gaskiya saboda ai abin da yanzu muke kara wayarwa da mutane kai kuma kuma dai da wannan kokarin naku mutane su san cewar duk wani wanda ke yawo da wani gyambo a jikinsa da ya sanya cewar ya daɗe yana magani bai kai ga samun sarki ba muna iya gwada wayannan kwayoyin halittun magani kuma insha Allah za a ci ga za a kai ga samun nasara eh, yadda ake bukata gaskiya baya ga wani za a iya cewa misali wannan sabuwar fasaha da ta zo za ta taimaka wajen rage abin da kuke kira amputation na yanke sassan jikin adam saboda riɗewa ko rashin gyaruwar su eh wannan ah, sabida bincike da yawa da aka gudanar a kasashen da suka ci gaba sun nuna cewa idan aka yi amfani da magot therapy musamman a ah, wanda suke da kamar gyamban ciwon suga diabetic foot ulcer dialysis kenan gaskiya yana rage rates na kamar amputation kenan na bangaren kamar cire wani sassa na jiki amma ina son mutane su san cewar wannan maganar da muke duk wani abu da za mu yi muna kamar yadda na faɗa baya muna aiki da likitocin orthopedic da kuma sauran likitoci wato masana fasahar harkokin kasusuwan ɗan adam yawa sai kuma idan misali masu irin wannan ciwukan suka zo akwai gwaje-gwaje da muke sa a yi mm. ɗaya daga cikin wannan gwajin akwai abin da muke ce ma doppler scan shi wannan doppler lumbar kamar hoto ne wanda zai haska na kafar zai haska ga na hanyoyin jini da suke gudana a tabbatar cewar babu wani hanyar jinin da ta tsuke ko kuma ta toshe sabida mun san cewar masu ciwon suga akwai abin da ake ce kama atherosclerosis a turance suna iya samun wannan abin abin da yake sawa kenan ake samun har a kai ga ciwon wani sai an yanke masa kafa saboda wannan hanyoyin jinin suka toshe jini baya gudana baya kaiwa ga wannan sassan jikin so har wannan bangaren jikin ya kai ga mutuwa so wannan gaskiya yana taimaka sosai saboda wannan bincike da yawa sun nuna cewar ana samun sauki idan aka yi amfani da wannan sabon fasahar na magwata rafi idan marar lafiya ya zo kuma muka fara kan lokacin da ya kamata gaskiya. Wai Dr. Mustapha yaushe kuka fara wannan fasaha kuma yaushe a nan kenan kuma a ƙasar na yaushe ne aka fara? Eh kamar akwai na taɓa faɗa a baya cewa wannan mago therapy abu ne da muke ce ma kamar standard treatment wanda ake amfani da shi kamar fasaha ce da ta samu sahalewar abin da muke ce kamar fda kenan a ta kasar amurka da kuma nhs british national health system da a shekarar 2004 kenan shekaru 16 da suka wuce kenan to mu kuma yanzu yanzu ne muke samun yin amfani da shi wannan sabuwar fasahar to gaskiya duka duka dai ba mu wuce ba mu kai shekara ɗaya ba da fara amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya dai alhamdulillah muna ganin dai sakamako masu kyau gaskiya kuna da alƙalman da kuka yi nasarar ayyukansu sannan kuma da kila kun ɗanyi hasashen na gaba eh, gaskiya to a takaice dai abin da za iya cewa shine a sofa dai mun samu dai marasa lafiya da muka yi wa a wannan amka amfani da wannan sabuwar fasahar kuma gaskiya mun samu abin da muke ce kamar nasara na sama da kaso 90 kenan cikin ɗari gaskiya eh tunda waɗanda magani kamar yadda na faɗa maka da yawa da an sallame su sun tafi eh, kuma abin da ke raba mu da su ma dai sai dai addu'a sai da gaskiya wasu za ga sun zo akwai wanda maybe da aka ce za a cire musu wani sassan jiki amma kuma da muka sake zama aka sake duba sai a ga cewar a gwada musu wannan sabuwar fasaha kuma gaskiya an yi nasara sosai eh. akwai bincike da na watakila faɗaɗa fasahar ku ai kamar yadda na faɗa ka san tunda yanzu misali muna maganar asibitin koyarwa na malam kenan iyalan muke kamar gudanar da wannan fasaha akwai sa ran gaba cewar da idan muka ci gaba da wayarwa da mutane kai tunda mun san cewar a nan kano kadai muna da manyan asibitoci da ya hada da asibitin kashi na dala asibitin murtala asibitin nasara duk suna ganin irin wayannan masu ciwukan so muna sa ran da za su ke turowa nan kuma gaskiya za mu ci gaba da samun karin alkaliman da kuma marasa lafiyar da za mu yi amfani da wannan kuma kamar yadda na faɗa gaskiya yanzu ba mu daɗe da yi da faruwar na fasahar ba amma gaskiya dai yawanci muna ganin gaskiya nasara. ta ce nasara me kalubalen ku ya zuwa yanzu ito eh yanzu kawai kalubalen mu baya wuce tunda ka san duk wani abu da idan aka ce misali sabo ne ya zo so mutane sai an dan ɗauki lokaci ana wayar musu da kai ana kuma nuna musu fa'idar da kuma amfanin wa'annan wannan sabuwar fasahar kuma wannan shine abin da muke matakin da muke yanzu kenan na sanarwa da mutane cewa ga amfanin wannan abin ga kuma fa'idodin wannan abin ta bangaren kayan aiki fa ta bangaren kayan aiki kamar yadda na faɗa maka for now dai gaskiya ba zan ce muna da wani wannan kayan aiki ba tunda muna samun duk sanda muke da bukata muna samun shi wa'annan kwayoyin halittun na tashar da muke yi 人生更美好。 Lafiya jiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Likita masu sauraro na ta aiko mana da tambaya game da batun allurar rigakafi ta wannan cuta coronavirus ko kuma covid-19 kamar yadda aka yi mata lagadi. To ina aka kwana ne batun wannan rigakafi? To hajiya batun wannan rigakafin da har yanzu masu aikin binciken kimiyya suna binciken ce akan wannan rigakafi amma an so ma kafa na farko kafa na biyu na binciken amma kafa na uku yanzu ake ciki kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar amurka tare da ni aisha sule a duk alhamis a shirinmu na rana To sauraro na muka kawo karshen wannan shirin muna fata an amfana a kasance mako na gaba domin jin wani sabon shirin. a halin yanzu a madadin shi dr mustapha ahmed yusuf da mahmud ibrahim kwari da ya ɗauko mana sai julie leathers gresham wanda ta haɗa mana shirin ni ce aisha sule ku kasance cikin ƙoshin lafiya yanzu kuma ga zangonmu na nasihar lahadi barkamu da warhaka barkamu da saduwa a wannan fili na musamman da sakonin da muke kawo muku akan nasiha a suna na reverend dr james mobile wuye reverend ne a ɗarikar assembly of god ta arewacin nigeria muke kawo muku sako yau akan kalman nan ramuwa wa'in suke cewa ramu'a yaya za ka rama yaya zan rama idan an mana laifi mai Allah ke cewa menene maganar Allah ke cewa game da ramuwa ko kuma a ce mata ramako a cikin littafin maimaitawan shari'a sura 32 aya 35 sannan da kuma littafin ibriniyawa sura goma sha biyu aya goma sha biyar a wurin allah ya nuna ma duk wani mahaluki musamman krista a doron ƙasa cewa kada ya rama domin in an mashi wani abu ubangiji ya ce rama na ne in ji ubangiji na kan rama a lokacin da na ga dama a wurin da na ga dama sannan idan ko na rama yakan kawa wanda suka aikata muguntan nan bala'i mafi a wanda ba za a iya aunawa ba so ya ce mu bar mushi komai a hannunsa to idan ko Allah ya ce haka to mu wane ne mu yan adam mu ce za mu ɗauka fansa akan abin da aka yi mana idan dai kai krista na kwarai ne kuma ka dogara ga Allah idan ko wani ya maka wani ya zalunce ka ko ya maka wani abun da ya sha karfanka to ka koma ga Allah ka ayi addu'a da azumi za ka ga wato kamar garwashin wuta kake zubawa wannan mutumin sannan ya ce a dukkan kowane hali da ka ga kanka idan ko har ka bar ma Allah komai ka dinga nuna ma mai maka wannan azaban kauna kana nuna mishi halaye na cewa ai kai ba kaman shi yake ko kaman ita kike ba don haka Allah zai rama sannan sai ya ce mana mu yi kokari kar mu ɗauki ɗacin zuciya wanda muke da shi mu ba wa wayansu wani lokacin wani abu ya same mu maimakon mu sarrafa wannan abun sai mu ɗauka mu gawa mu da jikokinmu ce su wannan ga ne da wane ga abin da suka yi mana tun ba a haife ku ba don haka sai mu sa gaba tsakanin mu da ƴaƴansu. har zuwa ga tattaba kunne har ma da su don haka ina kira da babban murya kada ka yi ɗacin zuciyarka ta hayayyafa ta kasaita ta sa ta sa wa'insu kasa cikawa ga imani idan ko kai haka Allah zai dimi jinin waɗanda ka ziga ka iza suka yi barna a sunan kana neman a rama da fatan masu sauraron mu za su gamsu kuma za su dinga yafewa za su dinga rama ko ga wurin Allah in an sha karbanka ka bar komai a hannun Allah Allah ya taimake mu ya ba mu zaman lafiya ƙasar mu da duniya gaba ɗaya Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku je wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.